na farko dai wuri huta zuwa jiwa kowace ƙasa tana da lokacin da take huta cikin ƙasa kuma kowace kamfani tana da lokacin zuwa ba haka ake zuwa a huta a je a yi ba kun ranar sallah na farko an anke kowa da lokacin ka kaga kenan ba a tar da juna ba a gamuwa da juna ga hanyoyi kuma masu tahiya da daban masu dawowa daban wannan matakai suka dauka kenan kowa wanda zai ta yi jiwa kamfani za ka zo na wajen maktaba a dauki pankart na lambar maktab ya shiga gaban ku kushe in lokaci yayi kaga kenan tana yawa ku huto da musdalifa ku zo a ce muku sai da dare ne kuke zuwa ko ku sai da marake ko ko yanzu yanzu ne amma sai su ne suke shiga gaban ku kenan wannan matakai ne wanda suke da kyau jama'a sun yi yawa abun ya yawa yanzu dole ne a kawo eh, ka'idodi wanda zai sa mutane ba su cunkusu wannan kaga maka zuwa eh, mina mina zuwa arfa arfa zuwa musdalifa duka wannan sun ɗauki matakin hanyar motokin na manya ƙanana ba su bin su kenan wannan shine ke gyara